Sashen Hausa na Studio Kalangu kuke saurare a daidai wannan lokaci mamada ne dauke da labarin amma da farko ga muhimman kanan nasu. 'Yan gudun hijirar kasar Rwanda guda takwas da Nijar ke neman kurarsu sun bayyana gaban juju a yau da safe bisa bukatar lauyansu. An gusa shari'a zuwa mako mai zuwa a cera mai magana da yawunsa akwai mu da ƙarin bayani. karamar hukumar boso yankin difa na ganin al'ummar tana ficewa a ciyar magajin garin barazana da sauran sassan mutane su ne da wannan hijira ta dole magajin garin boso a yayi tsokaci Nijar ƙasa ce ta kiwo kenan ƙasa mai samar da madara amma duk da haka Nijar tana shigo da madara sosai ya za a canza wannan matsala amsa a cikin mu na musamman. Tuma da yanzu ga labarin naku ɗaya bayan ɗaya shida ga watan Nuwamban shekara ta 2021 Nijar ta karbi tsofaffin shugabannin 'yan kabilar Utu na gwamnatin Rwanda da ke da hannukan kisan kare dangi a shekara 1994 bayan wata yarjejeniya tsakanin gwamnatin Nijar da Majalisar Ɗinkin Duniya bayan wata guda gwamnatin Nijar da ke taɓo dalilai na diplomasiya ta yanke shawarar korar waɗannan baƙi a yau da safe batun ya je gaban kotu bisa buƙatar lauyan su Metar Maru Musa a cikin rahoton Fanta a Shamsu. Ils ont évoqué quand même la question diplomatique. Sun yi batun diplomasiya mai rataye da al'amura da dama da ba za mu iya fayyace wani irin al'amari ba ne na diplomasiya ya sa suka yunkura ga yin wannan. Gwamnati kaɗai zai iya ba da wannan amsar. Mu kanmu kalma ce mai harsuna baje da ke sa mu ga rashin fahimta. Game da wannan korar tura ƙeya mun saka koke a gaban kwamitin ƙasa. Ana nan ne sai Majalisar Ɗinkin Duniya ta umarci gwamnati gwamnatin Nijar da ya soke wannan korar tura Yanzu bayan sokewar wadda babu wata shaida a rubuce suna da takardun su na zaman 'yan ƙasa da aka amshi da kuma girkin dakaru a gidan nasu inda basu da hanyar huta waje. Shi yasa muka tuntubi jujin karɓar koke yau da sahe don ya ba da umarnin mayar musu takardunsu da kuma ba da umarni ga sojojin da ke gidan na su bar wurin. Sai dai kash kes ɗin an mayar da shi mako mai zuwa. matsalar tsaro da yankin difa ke fuskanta kuma musamman a karamar hukumar boso tana tayar da hankali a ciyar magajin garin domin tserewa sace-sacen mutane da wasu barazana al'umma ta ɗauki niyyar barin karamar hukumar domin dawowa bakin babbar hanya ta ƙasa mai lamba ɗaya lawala hassan kacalla magajin garin boso a cikin rahoton gida abdurrahman Kuna ganin duka dandazon mutanen na Boso sun sake dawowa a nan Difa saboda su tsirar da rayukansu daga yaki da garkuwa da su da kuma sauran matsaloli. Duka wanda ya ɗago ya baro yankin sa to lalle yana da bukatar inda zai zauna da kuma fili. Kun ga ko domin su girku da kyau sai an yi yarjejeniya da hukumomi masu tarbansu. Matsalolin da suke fama da su ba su huce ba samar musu da mafita na gaggawa. Yare da mata suna cikin sanyi abin tausayi ba tare da ma an dubi matsalar abinci ba. Al'ummar garuruwa goma sha takwas zuwa ashirin ne suke nan. Abin da muke kira ga ƙungiyoyin agaji da gwamnati da sauran masu taimakawa su riƙe waɗannan al'umma da tausayi da jin ƙai su dafa masu har suke sake komawa a garuruwansu game yadda gwamnati ta ayyana. Bayan harin mutanen da ke dauke da makamai da ba a tantance su ba a ranar shida ga watan Janairu a karamar hukumar Tebaram yankin Tawa da ya asarar dukiyoyi da lalata ginshinkan sadarwa na kamfanonin sadarwa guda uku da likitar garin mazauna garin sun kaura zuwa bagaruwa ƙauyen da ke nisan kilomita 25 a cewar nagari bori magajin garin Tebaram layon sadarwa ba a maida su ba a tawar tarho a cikin rahoton Adama Dawaki. Tabbas gaskiya ne an toya asibitin. A halin yanzu babu maganin gaggawa, koma waɗanda ke da ƙaramar jinya, amma in abun ya ƙazamce, maras lafiya na iya zuwa garin bagaruwa. Hanyoyin tafiya dai su ne taksin karkara, su ne ake ɗauka don a kai marasa lafiya wajen neman magani. Wannan ma wani ƙalubale ne, saboda bayan kuɗin maganin sai an nemi kuɗin mota. Ba abu bane mai sauƙi, yayin da shekarar ba ta yi kyau ba. Sadarwa ba a mayar ba, waɗanda ke son ganawa da iyayensu ko in suna son magana kan wani abu sai an hau saman tudu don samun layi. Ana nan ga ɗaukan matakai don hukumominmu sun tabbatar mana da hakan, kuma muna fatan waɗannan alkawuran a yi gaugawar aiki da su don sauƙaƙa mana rayuwa cikin da'irar. Daga shekara ta 2015 zuwa uku ga watan Janairun shekara ta 2022 hukumar yaƙi da fataucin mayagun ƙwayoyi arctis eh, ta kama mayagun ƙwayoyi na daraja da ta wuce miliyar 93 kuɗin sefa in ji kakakin gwamnati a yayin wani taron manema labarai a Yamai kan matsalar mayagun kwayoyi a Nijar Abdulkadiri Tijjani ministan kuma kakakin gwamnati a cikin rahoton Tanan Fude Ahmed.

takwas da gram ɗari da tamanin da biyar na kokain, dubu da talatin da ɗaya na amfetamin, kilo takwas da ɗigo tasa'in da takwas na metamfetamin, kilo biyu da gram ɗari biyu da goma sha ɗaya na ƙwayar crack, dubu da ɗari uku da hamsin da uku na dephedrine gram ɗari hudu da tamanin da ɗaya da ɗigo saba'in da biyar na heroin. Kuɗin ya tashi miliyar tasa'in da uku da miliyon ɗari shida da tamanin da uku da jikka ɗari hudu da saba'in da uku kuɗin sefa. Maza dubu goma sha biyar da ɗari bakwai da tara da mata ɗari uku da talatin da bakwai ke da hannu ga wannan sarandin. Shi ma da yake halarta taron manema labaran ministan cikin gida ya jaddada cewa jami'an hukumar Octis eh, suna da cikakken iko domin tafiyar da aikinsu yadda ya kamata. Hamadu Adamu Sule ministan cikin gida a cikin rahoton dudde Tarnan Fude Ahmed. Waɗannan jama'ai suna da cikakken iko na bincikar kowace irin mota amfani da wasu motoci na hukumomi kamar abin da ya faru a bayan nan amfani da motar magajin gari ko motocin ɗaukar marasa lafiya da sauransu ko ya kasance a iyaka ko tsakanin wannan gunduma da waccan ko tsakanin ƙananan hukumomi ko kuma yankunan jihohi ba wai don mutum yana da motar hukuma ne ya ce ba za a bincike shi ba ana iya bincikar motar ko ta waye saboda ba wanda ya fi ƙarfin doka au-dessus de la loi. An fara wani kamfan shashawar yaƙi da cutar kwalara a ranar Asabar cikin jihar birnin Kwanni cutar da ta fi shafar yankin sosai a shekarar bara. A wannan shekara kuma gwamnati da abokan hulɗa sun ɗauki matakai a gidajen likita da magungunan yaƙi da cutar. Usman Abdulmummuni mai bada labarai na likitar Kwanni a cikin rahoton Asman Musa. kowa ya san mu huskanci wagga matsala ta cutar zawo da amai ganin haka masu hannu da shinu da tare da jan kokarin gwamnatin ƙasar mu yau har Allah ya samu ka samu ga maganuka na rigakai da wannan cutakin tabbata mun so mu sami tun lokacin da muka huskanci wagga muna cikin tsananin matsala na abin bai samu ba sai Allah ya sa a kwana a tashi ga wannan alhorma ta shigo mu zuwa ga al'umma birnin Kwanni da wasu ma jaruhi na ƙasar tawa duk wanda ya kasance dan shekara ɗaya har shekara ɗari insha Allah ya dace ya kasance ya samu wannan magani. likitoci ne aka sa da ke gabi garka garka suna ba da wanga magani zuwa ga al'umma har cikin gidajen ma na likitocin musamman akwai wanda aka aje su rika ba duk wanda ya kasance a ba shi wannan magani suna nan suna tayar da wannan aiki insha Allah abin da muke jiro ga al'umma a hudda duk wani rudani nan duk wata jijita a birnin balara ya karbi a wannan mako ta mashek karo na uku na ya hada kasashe uku niger mali burkina faso bikin da ya gudana bisa taken haɗin kan 'yan ƙasa Amiru Alassan Albade sarkin tagazar kuma shugaban kwamitin shirye-shiryen na festival ɗin ya yi raskunan kwanaki biyu na mashek a cikin rahoton Saidi Abdu Ditan. A nan yankin ta gazar yanki ne da za ku tarar da ƙabilu daban-daban na ƙasar Nijar da ke rayuwa a tare. Kun ga wasan tabbastakan mu muna da gurmawa da suka zo muna daga Burkina Faso da ma Nijar. Akwai mu da zabarmawan gubawa, akwai mu da gubawa arawa da kuma kurfayawa da sanwayawa da ma gobirawa tare duka waɗannan al'ummomi muna wasan tambastaka mu ce kadai take da wannan don haka muke son a ƙarfafa ɗaya zamantakewa wanda zai sa a samu zaman lafiya mai ɗorewa a Nijar. Mun nuna misalai saboda mun kwashe kwanaki biyu tare mun kasance kamar a can baya da ya wuce. Hadiza Idi 'yar asalin karamar hukumar amirya da ke yankin Zandar. Tana rayuwarta da yin tukane aikin da ta gada daga mahaifanta tun tana karama tana sai da tukanan a kasuwanni da kuma lokacin baje koli tana samun biyan bukatu na iyalinta Hadiza Idi a cikin rahoton Maryama Nuhu. aikin fotorin wannan gada ce ne waye da kakanni mu muke yin kawo a gida an muka yi mu kai mu gasa su an gari ya waye mu je mu ɗauko su kuma mu sarrafa su su zama haka muna musu aiki kowane kala wannan sana'a ke ni tun ina yi karama tun ina sai i e. an muka zo mu yi wani asusu tukwane na biye biye na ruwa ruwa muna yi muna yi da wani sana'a musamman komi ita muna samun albarka duk sati muna yin shi kamar randa a wuni ana yin da hudu mai yin sauki wanda baya sauki ko yi da uku in aiki ya sha ma kai na cikin gida tulu shi ya yi sauki ya ana yin da shidda bakwai an kanan karahuna to mu taba daukan kan haka muka kai wani gari muka sai da sai dai kamar ana wata taro haka ana gayyatar motaran wata safa muna zuwa bana na ma mun je mun kai garbuleti mun kai tukwani mun kai fode fular mun kai kasa kentir a wuta kala kala wallahi riba gaskiya ba ta iyaka wannan aiki da muke yi Allah sa da albarka ban ma hutawa mu koma haka yanzu a gyara zama ga rahoton mu na musamman. Nijar ƙasa ce ta kyau kenan mai samar da madara to sai dai abin mamaki ta kasance babbar ƙasar da ke shigo da madara. Ya za a yi a canza wannan al'amari domin masu amfani da madara samu kuɗin shiga. Rahilatu Sumana da Fadal Alu sun haɗa mana wannan rahoto. Shekara 2020 ƙasar Nijar ta sarrafa kusan lita miliyar 1.500 na nono da aka iya sa'a miliyar 440 kuɗin sefa. A faɗar harabar ministan Ilibaji a cikin yankunan birane nonon da ake tatsa ƙananan cibiyoyin sarrafa nono ne da wasu 'yan garin ke sayansa a gaya Fati Fusaini albarkacin shanunta take samun nonon wanda take sayarwa ba tare da wahala ba. ina da shanu biyar waɗanda nake tatsar nono saniya duka ko ban samu ba ina samu litir hudu ko biyar litir duka ina sai da shi dala ɗari masu saye ran ba su zo ba sai in aje shi ya kwanta ya yi nono mai tsami waɗanda ke sai da dau nake sai da ma. Uzaina mai cido kasuwancin ababuwan da ake sarrafawa da nono take da kanta take sauya nonon da aka tatso. ma ne na mata takwas namiji biyu kullum marece mu taho mu sarrafa shi muna sayan nono wajen ben litre ko 25 litre muna yin ga cikin yawo da shi an kai formin mu wasu suna komande wasu na saye cikin kasuwa da dama mashaya nono ba sa yaba nonon da aka tatso sabanin abubuwan da aka sarrafa da nonon a cewar jami'in ciyarwa ana shawarta shan nono domin karin koshin lafiya dr harakoi muhammad nono cimaka ne da ke kumshe da sinadarai ana buƙatar mutum ya sha nono akalla lita ɗaya a wuni sau uku. Shan nono yana da matukar amfani da yawa suna tunanin nono na gari ya fi ɗanyen nono. A fannin kimiyyar cimaka muna iya ci a'a saboda a lokacin sarrafa nono na gari ɗanyen nono yana rasa duka darajarsa na sinadarai. A wasu lokutan shekara masu tatsar nonon da masu sarrafa shi ayyukansu na sassauta ƙarin kashin kuɗi ga wasu da kuma tsayawar aiki ga sauran. A lokacin zahi dusa nake saye in aje saboda in ba su mai kiwo ya kai su in sun komo ina sa musu dusa su ci in lokacin damuna ta sun ta neman abinci wani wuri ba mu da nono sai aiki ya tsaya ƙasar Nijar tana shigar da nono na kimanin miliyar 20 kudin sefa kowace shekara domin cika gurbin bukatu harabar ministan ilibaji ya nuna da cewar shigar da nonon tamkar wani taka birki ne ga bunƙasar sashen na ƙasar To duka duka da haka muka zo ƙarshen labar namu daga nan Sido Kalangu barin haɗa ku da Hadiza Hassan Sidiko a cikin labarunta da harshen zabarmanci a huta lafiya.